कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको a shekaru biyu da suka gabata jarumin bollywood salman khan ya bayyana cewa tana iya kasancewa ba shi zai gabatar da shahararren shirin na big boss shiri na takwas ba shirin da ya fi kowane shiri farin jini ga al'ummar kasar india saboda ayyuka sun masa yawa da kuma wata 'yan rashin jituwa da ta kunno kai tsakaninsa da tashar da take yada shirin. bayan da aka yi gwaro aka kai mari kuma aka ninka masa kuɗin da ake biyansa a kan kowane shiri da zai gabatar sai gashi ya dawo domin gabatar da shirin na takwas a ƙarshen shirin na takwas salman kande ya jaddada wa tashar cewa ba zai gabatar da shiri na tara ba. ba da jimawa ba sai abubuwa suka canza sai ga jarumi salman khan ya dawo a matsayinsa na mai gabatar da shirin big boss shiri na tara shirin da al'ummar kasar suka daɗe suna jira amma hakan ya faru ne bayan da hukumar tashin da ke yada shirin suka ninka masa kuɗin da suke biyansa da yake tsokaci akan hudansa da gabatar da shirin salman khan ya ce akwai kyakkyawan fahimta tsakaninsa da masu gasa a shirin bayan ƙarin kuɗin da aka yi masa ya kuma buƙaci wasu abubuwa da suka haɗa da kasancewa cikin ƙoshin lafiya saboda haka ya buƙaci a jibge masa ganyen shayin green tea da kuma ɗaukar masa mai horo na musamman na motsa jiki da na'urar kallo na dvd ya kuma buƙaci abin jin sauti da ake makalawa a kunne saboda shi ma'abocin sauraron kaɗe-kaɗe ne. Suhag daga dukkan alamu dai salman khan ya yi amansa ya lashe to yadda su kasance a bollywood a wannan makon kenan.